daidai da sha biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Allu'ullu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya littafin da ke bayani dangane da mafarki sai dai malam sai ya fara mana da babban mafarki shine mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwaga gawon littafi ɗan taƙaitacce kuma wanda yake samun shi ku yi ƙoƙari ku same shi tare da cewa akwai littattafai da yawa da aka rubuta a kan wannan fanni min ha algasu wasamin akwai na ƙwarai akwai na banza akwai mai ƙiba akwai ramamme akwai na sunna akwai na bida'a ku hankali da irin su tafirul anam da sauransu wannan alƙaulin nade fi ru'uyan nabi allati ra'aha wa awwalaha annabi ne ya mafarkin kuma ya fassara ‘yan kayan shi da kanshi kun gano wannan kuma littafi ne wanda gama garin littafi ne ko ina akwai shi ya kamata ku same shi zai taimaka muku akwai littafai da aka rubuta da hausa wanda wai ana fassara mabarki duk daga tafiyar anam suka kwaso duk shi ne mutum ya mafarkin wuka ga kaza in kai mafarkin kaza ga kaza wannan da hayaniya ne ai shi al'amarin mafarki yana da alaka da zamanin da aka yi shi yana da alaka da wayayi shi yana da alaka da wanda zai fassara ya zama ƙwararren malamin hadisi ne yana da alaka da ya san wanda ya mafarkin kuma ya san ɗabi'un shi da kowa da komi na shi wannan shi zai sa ya mai fassara zai iya yi wa wane mafarkin wuka fassara mafarkin shi ya zama daban da wane da ya mafarkin wuka ina fatan mun fahimci wannan da kyau a lokacin muhammad dan sirin ai wani ya zo ya ce ya yi mafarkin ya ji ana kiran sallah sai ce masha Allah bana ana sa ran za ka sauke farali za ka aikin hajji wani ma ya zo ya ce ya yi mafarki ya ga ana kiran sallah ya ce masha Allah kai kuma za ka yi sata a yanke hannunka duk mafarkin me kiran sallah ne kuma ya fassara wannan mun sha kawo misali kan haka ga mafarkin annabi yusuf wanda waɗannan abokan zaman shi a gidan yari suka yi ai dukkanin sun kalli mafarkin sai ga kamar sun so su anko wannan ya ce ya yi mafarki ya ga ya ɗauko waina zai kai mawa zai kai mai labai ya ci amma tsuntsaye suna tsatsaga wannan kuma ya ga yana shayar da sarki giya aka ce kwarai da gaske kai za ka fita ka je ka shayar ma sarki giya kai kuma za a yanka ka za a tsire ka za a kere ka tsuntsaye zo suna cin naman ka wannan yana da alaka da sai wanda ya kware ma ilimin sunna kuma ya san ilimin na psychology na mutane kuma ya san mutanen da suke rayuwa a cikin shi sannan ne zai iya masa fassara kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace babu ru'yan Nabiyyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai mana bayani akan mafarkin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi حديث annan Nabiya sallallahu alaihi صلى alihi wa sallama وسلم wannan hadisi Abdullahi ɗan Umar ne ya ruwaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, Arani atasawwaku بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك السواك الأصغر منهما فقيل لي فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما wannan hadisi annabi ya ce ya gan shi a mafarki yana aswaki a tasawwaku bisiwakin yana goge bakin shi da asuwaki faja'ani rajulani sai wasu mutane biyu suka zo man ahaduhuma akbaru min al ɗayan ya ɗaran ma ɗayan shekaru mana ɗayan babba ne akan shi wancan guda ɗayan da ya zo suka zo su biyu mun gane wannan da kyau ko to suna zuwa wajen annabi فناولت السواك asghara منهما yace sai na miƙa wannan aswaki ga shi ɗaya ƙaramin wanda suka zo mai ƙananan shekaru daga cikinsu mun gano wannan da kyau ko kawai annabi ya ɗauki aswaki sai ya bashi faƙilali a cikin mafarkin annabi ya ce sai aka ce da ni kabbir aka ce fata kabbir babban dai babban dai babban dai ku gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce fadafa'atuhu ila al-akbar minhuma yace sai na dauki wannan aswaki sai na ba wanda yake babban daga cikin su kun fahimci wannan da kyau ko to kun ga anan malam kawai sai ya ce akhrajahu al-bukhari Limamul al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na hudu Kitabul Wudu a babi na saba'in da hudu babu daf'is siwaki ilal akbari babin da ke bayani akan in karami da babba sun zo waje to duk abin da za fara bayarwa to babban za a ba ina fatan mun gano wannan da kyau to anan a wannan mafarkin bai fassara ba sai dai kamar mafarkin a fassare yake domin Ibn battal kamar yadda Ibn hajarin ya ambata a cikin sharhin da ya malimamul bukhari ya ce fihi taqadimu sunni fi siwaki wa yaltahiqu bit ta'ami sharabi wal mashi wal kalam yace ana gabatar da wanda ya daran ma shekaru wajen bada aswaki da wajen ba da abinci da abin sha da tafiya da kuma magana ko tattaunawa za a yi to ana gabatar da suwane ne suke da shekaru suwane ne suke da dattako suwane ne manya masu hangen nesa akan waɗanda suke ƙanana ne Ƙalal muhlab haza ma lam yatarattab al fil julus tarattabu fa sunna hina idin taqdimul aiman. malai ce sai dai idan ya zamanto mutane ba wai sun zazzauna a zaune bane in duk a zaune suke to abin da sunna ta gabatar shine wanda yake dama shi za a ba wa huwa sahihun wannan shine ingantaccen bayani wa sayatil hadith fil ashriba وفيه أن استعمال السواك الغير ليس بمكروه wannan yana nuni akan cewa ka yi amfani da asuwakin wani ba abu ne wanda shari'a ke kyama ba illa annal mustahabba an yaghsilahu summa yasta'milahu sai dai abin da aka fi so mutum ya wanke wannan asuwake sannan ya amfani da shi wa fihi an ta fi sinni في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني السواك لأغسله عائشة ce annabi yana miƙo man asuwaki don in wanke mishi fa abda'u bihi fa astaku thumma aghsiluhu in yaban asuwakin sai nayi asuwaki na tukuna na goge baki na dan rumo roman albarkan nan na bakin manzon Allah aisha ta ɗan tsutsi shi tukuna sannan sai ta wanke ta kai mashi mun gano wannan da kyau ko to kai da kake zaginta innan ka ta samu wannan baiwan da sayyida aisha ta samu muna fahimtar wannan da kyau ko jama'a bayan da za a yi wani ya samu daraja da martaba da ɗaukaka da ko menene bai karo da makiyan Allah irin waɗannan ba haka siddan sai ga wani wanda yake na kashin baya ba wanda zai ci mutunci sai kai kuna fahimtar wannan yanzu ya ce ɗan a ba ƙauye jahili mazinaci wai ya zo yana zagin wa yana zagin sai da aisha matar annabi Allah ya kyauta to shine sai dage cewa sai in wanke mai sannan in kai wa haza dallun ala azimi adabiha wannan yana nuni a kan girman ladabin Aisha wa kabiri fitnatiha da kuma irin yadda take da wayewa da hangen nesa da sanin ya kamata ha lamta ga silhubtida saboda bata wanke wannan asuwakin a farko ba hatta la yafutuha al-istishfa'i bi riqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan katte asarar warakan da wannan asuwaki ya ɗan faro daga bakin annabi sun magasalarhu ta'adduban wamtisala sannan sai ta wanke mai saboda ladabi da kuma bin umarni wa ya yahtamilu an yakuna al-murad bi amriha bi ghaslihi tatyibihi wa talyinihi abin da yasa annabi ya ce a wanke mai saboda a gyara asuwakin ya ƙara taushi qawla an yasta'milahu kafin annabi ya kai ga yayi amfani da shi wallahu a'lam wasiwaku inda ahalit ta'bir huwa al-fitra malai yace malaman fassarar mafarki suka ce abinda annabi ya hanga dangane da wannan mafarki da yayi ma'anan shine al-fitra sunna tsarin rayuwa kyakkyawa wa ru'uya ru'ya ahlus sunna wannan mafarki ne na ahlus sunna faman ra'a annahu yastaku fa innahu yakunu muhsinan ila aqaribihi wasilan lirahamihi duk mutumin da ya mafarkin ya ga yana aswaki to wannan mutum zai zama mai kyautatawa zuwa ga makusantan shi sannan mai sadar da zumunta wa haka za zukira fi kitabi tafsir al-ahlam al-mansub libn sirin rahimahullah malici ya ɗauko a cikin littafin tafsir al-ahlam wanda aka danganta ma ibn sirin duk waɗannan abubuwa suna daga cikin tarka-tarka wanda sai mutum ya yi taka tsantsan wajen bayani game da su fassarar mabarki kai tsaye abin da malamai suka faɗi fassarar kaga kana asuwaki to wannan yana daga abin da ake nufi da an fassara abin da yake fitara ne to amma a ce ga wani magana kuma to wannan sai ya zama dalili bi isnadi kuma kyakkyawa to wannan sai a ɗauka sai amfani da shi an fahimci wannan da kyau jama'ar annabi wannan hadisi malai ce al bukhari ya da shi a mujalladi na hudu a littafi na hudu kitabu suwa al a lamban babi na saba'in da hudu babu dafa siwaki ilal akbari hadisu abi musa an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wannan hadisi abu musa al-ash'ari Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito shi manzon Allah ya ce ra'aitu fil manam annabi ya ce mafarki nayi a cikin bacci na sai na ganni anni uhajiru min makkata ila ardin biha nakhalun cewa gani na yi hijira na tafi wani gari wanda yake da dabinai da yawan gaske don kusa abin mamaki ai mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riƙa yi dangane da abin da ya shafi wannan dabinan wannan haka ya zuwa cikin littattafan da suka gabata cewa yahudu da nasara kaf kaf ɗinsu sai da suka sai da suka gani a cikin littafin su cewa annabin ƙarshe zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai kun gano wannan da kyau ko to sai ya ce faza haba wahali ila anna hal yamama ya ce sai tunanina sai karkata cewa ya mamaci kun gano wannan da kyau ko Ya ce wannan waje da zai hijira au hajaru ko kuma hajar ne hajar madinatun ma'arufa wa hiya ka'idatul bahrain gari ne wanda yake yankin bahrain yamama kuma daura da madina take fa'iza hiyal madina annabi ya ce Ileku abu na tabbata sai naga ashe madina ne yasri wara aiti fi ru'uyaya hazihi anni hazzartu saifan annabi ya ce sai ne mafarki sai na gani a cikin wannan mafarki nawa cewa na jijjiga takobe fa'a sadaruhu ya ce sai na yi sare ƙirjin shi mun gane wannan da kyau fa'iza huwa ma ba minal mu'uminina yoma uhud annabi ya ce sai na fassara mafarkin sai na ga illan da za a yi wa musulmi ne a ranar yaƙin uhud mun gane wannan da kyau ku. summa hazzartuhu bi ukhra ce na ƙara jijjiga shi fa'ada ahsana makana sai kuma ya koma yanda yake don cewa ka dai kama takobin ya girgiza shi haka sai tsakiyar takobin sai ya karye ya ƙara girgiza takobin sai takobin ya koma yanda yake ya fi na da kyau to girgizawan farko to annabi Allah ya nuna mai cewa Uhud za ta kare mana za a yi nasara a kansu to koma ta ta biyu fa'iza huwa ma ja Allahu bihi min al-fatihi sai zama nasaran da aka yi ne na fatahu makka wa ijtima'il mu'minina da kuma haɗuwan mumine waje ɗaya wa ra'aytu ha bakaran wallahu khairun فإذا هم المؤمنون يوم أهد khairu الخير ما جاء الله به من الخير wa thawabi sidqi alladhi atana Allahu ba'da badarin annabi yake cewa sai ga cewa wannan fassarar mafarki da ya yi to alherin da ya samu ne a lokacin fatahu makka na nasarar da aka yi kan kafirai da kuma haɗuwan kan mumine ce sai ya ga bakaran wallahu khairun bakar bari mu ji abin da malam ya faɗi shin ya ga saniya mafarkin saniya mafarki ne wanda annabi yusuf ya taɓa fassaran shi malam muhlab ya ce hazin ru'ya min darbin masal wannan mafarki kamar karin magana ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasulu bis sahaba ghairu sayfi bihi Wa عن أمره لهم بالحرب وعن القطع فيه بالقتل فيهم وفي حزة الأخرى لما عاد إلى حالته في استواء أبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم wannan shine abin da muka karanta wal amru ta'bir fi sayfi tasarruf ala awjihim minha anna man nala sayfan fa innahu yanalu sulta kaga irin mafarkin da ake fassara irin ta ta'bir al wadda wanda ya ganshi takobi a hannun shi zai samu shugabanci ne In ma wilaya wa in ma wadi'a wa in ma zauja wa in ma waladan ko dai haihuwa ko aure ko za ka kawo ma ajiya ko kuma ka zama sarki fa in sallahu min ghamdihi fan salama salimat zawjatuhu wa usiba waladuhu in yaga ya zara takobin to an samu matsala matan shi za ta tsira amma dan shi za a bige shi fa in kasara ghamdahu idan ghamda wa sallama sayfa bil akas amma in ya ga kuban ya lankwashe to dan zai tsira matan za a make ta wa in salima aw ataba fa zalika wa qa'imus sayf yata'allaqu bil adabi wal asabat wan nasla bil ummi wa rahim duk waɗannan ka ku dogara da waɗannan fassarorin wasu fassarori ne kawai malamai suke zuwa su karanto su za su Kuma ba zai iya zama daidai tabbas ba akwai kuma wanda zai iya kasancewa ya zama daidai to da annabi ya ga wannan bakar din sai ce alheri zai tabbata fa iza humul mu'minuna yawm uhud yace sai ga mu'mine ne ko a ranar yakin uhud fa iza alkhairu ma jaa Allah bihi min alkhair yace sai fassara cewa alkhairin da Allah madaukin sarki ya zo masa da shi ne na sun tsira tare da cewa an yi asara wa sawabi sidiki da kuma ladan gaskiyan imani da suke da shi alladhi atana Allahu ba'da yawmi badarin irin arziki da alherin da Allah madaukin sarki zo mumine da shi a bayan yakin badar mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ibtada da shi a littafi na 61 kitab al-manaqib babi ne 25 babu alamatin nubuwati fil islam hadis ibn Abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi ibn Abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda ya ruwaito qala yace kadima musailimatul kazzab musailimatul kazzab ne ya iso madina ala ahadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi ya iso garin madina faja'ala ya ƙolo yana zuwa wajen annabi sai ya ce in ja'alali muhammadun min ba'adihi tabi'ituhu in dai annabi ya man wasiyan cewa bayan shi ni ne khalifan shi ni ne second in command to zan mai biyayya zan mai da'a zan zama tare da shi kun gano wannan da kyau ko wa ha fi basharin kasirin min qaumihi da ya tashi zuwa wajen annabi ya ɗibo gayyan dangin shi da yawa sun rufo mai baya yana zuwa ya isar ma annabi da saƙo cewa ni zan bi ka ma ɗa'a amma fa in ni ne za ka ba kujera a bayanka fa aqbala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kalle shi kun gano wannan wa ma'ahu thabit bin qais bin shammasin a lokacin annabi yana tare da sabit ɗan kai ɗan shammas wa fi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin a hannun annabi akwai atu jarid ɗan zarban dabino haka hatta wa ƙafa ala musailama fi ashabihi annabi ya zo inda su musailama suka yada zango tunda annabi na zaune a nan shi na can ya zo da gayya waɗannan su ne suka tako mana baya magoya bayan mu kenan in ni ne wazirinka to zan ma da'a ma biyayya in ko ba haka ba to ba zan ba mun gano wannan da kyau ko ko musulma nan ka ɗauka ba kafiri ne musulmi ne fa a hannun annabi ya musulunta za mu zo makaranta tarihin shi tas za ku ji tarihin shi daki-daki zan dinkir da tarihin shi dan kamata ya tarihin shi kasance tun daga farko ne har karshe za a yi to akwai takadare guda biyu wanda annabi zai ambaci ɗaya wanda suna da alaƙa su duka kun gane wannan da kyau in dai har za ka bani waziranci khalifanci ni ne bayan ka kai tsaye to zan bi ka shi ne sai annabi ya matso kusa da shi yana rike da wannan ɗan zarban nan. har sai da ya tsaya gaban musailama da waɗannan abokan rakiyar shi Kala sai ce, Lausa altani hazihi ƙita'a, da za ka roƙe ni kaman wannan, kaga wannan? Kaman wannan ma'a tsaituka ha, ice ba zan baka ba. Kun gano wannan da kyau ko? Da za ka ce in ba kaman wannan, ba zan baka ba. Jama'a duk wanda ya nuna yana son shugabanci da jagoranci a musulunci haramun ne a bashi. In ko kuka sake kuka bashi ko? sai ya ja muku shiga wutan Allah a lahira saboda sai kace-kace da addinin Allah kuma annabi ya san waye musailama ba bai san shi bane yace ba zan baka ba biyayya kokar Allah ya sa ka yi walan ata'adda amran lahi fika ci ko ba zan ƙetar abin da Allah ya nufa a kanka ba wala in adbarta in kai tawaye ka juya baya ka karya sandan biyayya ka ce ba za ka yi ɗa'a ba da ya karan na kallahu sai Allah ya wulaƙanta ka ya hallaka ka wa inni la'araka alladhi uritu fihi ma ra'aitu ce kuma zan nuna ma abin Allah madaukin sarki ya nuna man dangane da kai a cikin mabarkina duk abinda da musailama zai yi sai da Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma annabi ya gani wa hadha sabitun to amma ga sabitin nan yujibuka anni duk maganin da ka zo da shi ku yi shi zai maka magana a madadina sun man sarafa anhu annabi ya tafiya ya tafiya raba da shi kawai mun gano wannan da kyau ku ya tafiya kyale shi qala buna abbasin ibnu abbas ya ce fasa'altu an qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ne tambaya dangane da maganan annabi da yake cewa innaka ara alladhi uritu fihi ma ra'aitu yace me yake nufi da wannan cewa innaka aralladhi uritu ni na ga wannan abin da ka zo za ka yi an nuna min kuma za ka ga abin da zai biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi sai ya rabu da shi kawai bai ce mai kanzil ba sai kyale shi kawai ya ce don ba a baka jagoranci ko an baka mukami ba har kana barazanan wai biyayya ta ƙare to ta ƙare mana <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa duk irin waɗannan fitintunin ku da suke kaiwa da komowa jama'a ku rika yin karatu in kuka yi karatu na tsoron Allah sai ku zauna lafiya wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas abubuwan da suka faru wancan lokacin ne suke faruwa yanzu yanzu musailama ko da adadin shekarun annabi ya kalla ya kamata ya zo mu annabi irin wannan magana ya kamata ya zo mu annabi da barazana ya kamata mabiya annabi ya ware su ya zige su ya hana su yin mashi biyayya ya zo yana gaya manzan Allah wannan magana jama'a kuna fahimtar wannan in kuka tsaya kuka yi karatu karatu mai kyau kuka fahimci abubuwa ko wallahi wani abun ko kai nin yi sai ka ki saboda sai ga abin da kai ko akwai wani mutum na can ya taɓa yin irin shi sai ka taka tsantsan kai hankali amma an ka jahilci addini ka jahilci tarihi ka jahilci zamantakewan yau da kullum sai mutum ya yi abin da sai dai koma yana karyata ƙur'ani yana karyata hadisi yana ƙoƙarin justifying na abubuwan da yake so don ya daidai da ra'ayin shi to kuma addini ya koma haka to kaga kai sai ka mika al'amari zuwa ga Allah ka ce ya Allah shigo ciki ni abin ya fi ƙarfi na mun gano wannan da kyau ko dama menene annabin Allah annabi Isa ya faɗi shine al'amarin yanzu ba nawa bane ya zama naka ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk mun gano wannan da kyau ko abu ya fi ƙarfi na Allah ya sa mu dace فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال sai abu hurera ya ban labari cewa annabi cewa ya yi baina ana na'imun abu hurera na fassara mafarkin kenan wanda ibn abbas ya tambaya ya ce na ni ina bacci ne ra'aitu si ya dayya siwa raini min zahabin ya ce sai na ga a hannuna wasu warawarai an san warwaro ko ina mata suke warwaro da suke sawa a hannu guda biyu na zinari. fa ahammani sha'anuhuma yace al'amarin waɗannan zinare guda biyun ya ƙayatar da ni ya burge ni duk in yi ɗan kaɗa nan dama sai kalle su waɗannan zinarori guda biyu su yake ji da su bai da wasu zinare ko wani abin da ke burge shi da ƙayatar da shi irin waɗannan kuna fahimtar wannan da kyau ko fa ohiya ilayya fil manam annabi yace cikin mafarkin sai aka yi man wahayi anin fuhuma cewa ya hure su fa yace sai na hura waɗannan warawaran guda biyu na zinare fatsara sai suka watse suka bani waje fa awwaltuhuma annabi yace sai na fassara mafarkin nawa kazzabaini wasu maƙaryata ne guda biyu yakhrujani ba'adi wanda za su fito a bayana ahaduhumal ansiyu na farko aswadul ansi wal akharu musailama yace na biyun shine musailama kun gano wannan da kyau shine wancan mafarkin da annabi yayi yace al farkon al'amari kaga waɗannan mutum biyu mabiya annabi ne da gaske kuma annabi ya fi amincewa da matsansu da yarda da komi da su binibinir kaɗan su ne na shi kaza su ne dai kaza su ne dai ana nan sai Allah ya nuna mashi akwai matsala kun gano wannan da kyau ko saboda haka ya ja baya game da su Shi ne wannan hure wanda ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne sai ya janye jikin shi game da su ana nan sai ga aswadul ansi ya ja da baya kawai ya je da awon annabta shi ma yo an fi sani ne ai sun san logo da lungunan abubuwan da ake su ma za su yi ana nan sai mu sai lama to aswadul ansi bari mu fara da shi tukuna kafin mu komo kan mu sai lama kuna gano wannan da kyau ku ka ji menene kuma a zamanin abubakar bayan al'amarin musailama ya ƙarfi kawai sai ga saja don za ka yi mamaki musailama yana da mabiya a lokacin annabi sun fi rabin miliyan kun gano wannan da kyau ku wanda bayan rasuwan annabi da 'yan kwanaki iris ya rage kwace khalifancin musulunci ma da Allah ya kiyaye ko kun gano wannan da kyau ku za mu zo mu karanta bayani dangane da shi da kuma bayani dangane da aswad al-ansi da bayani dangane da al'amarin saja wanda ita zamanin abubakar ta bayyana kun gano wannan da kyau ku a zamanin abubakar ta bayyana wanda kun san ana yawan ambatan musailama musailama musailama yayi da awan annabtan ƙarya in aka tambayi mutane me ayoyin musailama wani bai ma san awoyin ba wanda yake zuwa yake biyawa cewa wai shi ma annabi ne kun san ya rubuto wa manzan Allah wasiƙa da maganganu da tsare-tsare na in ana neman a zauna lafiya da shi da jama'an shi to ga abin da yake so a yi duk za mu zo mu karanta ku za ku ci shi yasa tarihi ne kawai bake maimaita shi sai aka waye gari duk abin da annabi ya gina na daidai musailama ya koma gefe ya warware shi za ku zo ku ji shi duka shi yasa wasu abubuwa in suna faruwa ko ku sa masu ido su gama fitowa duka don ku samu abubuwan buga misali a cikin karatuttuka in ba haka ba ku kuka yi wauta sai a waye gari ba ku amfana ba kuna fahimtar wannan ku gashi a cikin wannan littafin tarihu abil fida Almusamma almuktasar fi akhbar bashar kun fahimci wannan da ke ko gashi a juz'i na farko bari mu yi karatu ku ji ko marubuci wannan littafi ya rasu yana shekara 732 ne littafi ne na qudama'u wanda annabi ya fara da shi ne aswadul al-ansi yace zikiru khabar al-aswad ansi ambatan labarin aswadul ansi in Allah ya kai mu karatu na gaba sai muku photocopy wa fi muddatin maradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamin yace lokacin annabi yana kwance yana rashin lafiya qatal al aswad al ansi aka kashe aswad al ansi kun gano wannan da kyau ko wasmuhu ai hala bin Ka'ab sunan shi ai halatu Ɗan Ka'ab wa yuqalu lahu zulhimar. ana mai alkunya ko kuma laƙabi da zulhimar li'annahu kana yaqulu saboda yana yawan cewa ya atini zuhimar. Zulhimar ya zo wajena وكان الأسود مذكور يشعبك malamai suka ce shi aswadul ansi wannan da ake bayani a kan shi yana da yawan tsaface-tsaface da fa'idu, ido juhal a ajib yana tara jahilai yana nuna masu abubuwan ban mamaki da ƙoƙarin nuna masu cewa ba fa kaman shi fa kun gano wannan da kyau ko sai tara jahilai ƙidahumai su yake zuwa yake mabarbaran tunani wa yasbi bi mantiqihi yana ƙoƙarin jawo hankalinsu da farauce su yana mai da su bayan shi ne wa yasbi yana farauce su bi mantiqi kalbin da irin daɗin baki man yasma'uhu duk wanda ya ce zai saurare shi ya zauna shiryo ƙaryen yau daban na gobe daban yana tsara jahilai yana nuna masu abubuwa iri-iri da labarai da kisoshi na karerai wannan shi ne ɗabi'un makareta tuntuni jama'a mun gano wannan da kyau ko kaga wannan ba wai ana da buƙatan wani sharhi ne ko wani ƙarin bayani ba shi al'amarin wannan abin a fili yake jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko zai zaunar da jahilai da ƙiƙai yana nuna musu shine bil kalba bi mantiqihi man yasma'uhu wa huwa mimman irtadda shi aswad al-ansi yana daga cikin waɗanda suka yarda suka ja da baya suka juya ma annabi baya wayan sai a ce wai malam suwana fa za su bakka to su bakka mana aka bar annabi barin annabi da waɗannan suka yi sai ya nuna cewa annabi ƙarya yake yi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko sai ya nuna cewa annabi ba kan addinin gaskiya yake ba jahili ya daina magana game da harkan addini in ba haka ba zai ji kunya kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma duk wanda zai harkan addini ko ya haƙure karatu mai yawa wallahi azim karatu sama sama ko wallahi ba zai yi ba kuma sai ka ba da dama sannan daman za ta samu mai damar ka je ka ba da lokacin ka kai karatu karatu da gaske a gaban malamai masu aƙida malaman da suka san Allah da tsoron Allah shine ake karatu sannan ka yi bincike kuma sanda mutum yake halatta tahsil yake neman ilimi lokacin yake sai littafi ɗaya biyu yana karancewa ɗaya biyu yana karancewa sanda zai yi lubba wanda ya san shi ka bayyance wannan da kyau ko da haka yake ilimi ina gaya muku wannan ne don ku ɗauki mataki ku je ku yi karatun da ya kamata amma in ba haka ba ku ilalazi kuma ku ne next shine sai ce wa huwa mimman yartadda yana daga cikin waɗanda suka yi ridda wata nabba'a kuma ya ƙirƙiri annabtan ƙarya a kan shi ma ya isa ya kai muƙami irin na manzan Allah ina fatan mun gane shi ma zai kafaɗa da kafaɗa da annabi ya ɗauka abun ruba ne minal kazzabin yana daga cikin manya-manyan maƙaryata wanda suke ma annabi tsiwa wa katabahu ahlun najran mutanen najran sai suka rubuto mai takarda wa kana hunaka minal muslimina a wancan garin najran akwai musulmi amr bin hazmin wa khalid bin sa'id bin al-as kun san waɗannan su ne manyan wakilan annabi a garin ko fa akhrajahu ma ahlu najran sai mutanen najran suka kuru waɗannan wakilan manzon Allah sai suka kira aswad al-ansi ya dawo wajensu ma'ana da abin ya koma jam'iyyar siyasa ne yanzu sun fita daga na annabi kun gano wannan da kyau ko sun shiga nawa na aswadul ansi sai suka kori wakilan annabi wa ma ila al-aswad sai suka miƙa ma aswad al-ansi waɗannan mutane guda biyu sun masara aswad min najran ila san'a daga nan aswad al-ansi daga najran sai wuce garin Sana'a ta ƙasan yaman yanzu kun gano wannan da kyau ko fa malakaha sai mallaki garin duk inda waɗannan makaretan suka zauna ko har a kiyama ta tsaya ba za a ƙara zaman lafiya ba kaga sun zauna yaman shi sa yaman akwai khawarij da yawa akwai nawasib da yawa akwai rafida da yawa haka sha haka najran haka bahrain za mu zo mu tattauna maganganu a kansu shi yasa in ba kai karatu ba ko to mutum sai yau da rikan shi kun gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta to shine sai ya ce wa safiyyu lahu mulkul yaman wastahfala amruhu kan ka ce kwabo mulkin yaman gaba ɗaya ya koma hannun aswadul ans kun gano wannan a zamanin annabi fa annabi ya tura wakilai wannan wajejen kaga an kori wakilan annabi sai aka replacing ɗinsu dawa da aswad al-ans har ya ci yaman da yaƙi kuma al'amarin shi istafhala sai ya girmama ya zama bijimi ya ƙarfi ya buwaya wa kana khalifatuhu fi ah, mazhaj amr bin ma'adin yakrib sai zama khalifan shi a mazhaj shine amr bin ma'ad yakrib mun gano wannan da kyau ko Falan ma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika yayin da labari ya iske annabi gafa abin da ke faruwa aswad al-ansi yayi radda ma'ana yayi ma annabi tawaye ya balle har ga abin da yaje yayi ba asa rasulan ilal abina'i sai annabi ya aika ma matasan wannan waje waɗanda suke nan da sauran ɗa'a ga annabi. wa amarahum an yi khazalul aswada sai ya umarce su da su bijire ma aswad imma ghailatan wa imma musadama ko dai su fito na fito da shi ko su mai kisan gilla saboda ya yi yarda annabi kuma gwamnati ne zai iya yanke mai hukunci shi da kan shi. kun fahimci wannan da kyau ko wa an yastanjidu rijalan min hamir wa hamzan kuma su nemi ƙarfi da ƙarfafa daga wasu mutane daga ƙabilan Humair da Hamza. Wa kana al-Aswad kada ta gayyara ala Qais bin Abdi Yaghus. A lokacin Aswad al-Ansi ya canza al'amarin Qais dan Abdi Yaghus fashta ma'abihi jama'atun mimma mimman katabahum Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama. akwai mutanen da annabi ya rubuta musu wasiƙa ɗaya ɗaku wanda ba manyan sarakuna ba duk sun ba annabi amma da ya je gaba ɗaya sai ya canza su wanda ba ka zaton zai bi aswadul ansi ya bi shi kawai ya juya ma annabi baya saboda ya ji ya zauna ya yi ƙarerayi game da annabi ya ci mutuncin annabi ya yi ma annabi sharri iri-iri gaba ɗaya annabi fa ya rubuta musu wasiƙa suna tare da shi ɗari bisa ɗari su ne wakilan annabi a wajen gaba ɗaya kawai sai suka juya ma manzon Allah baya wata haddasu ma'ahu fi qatl al-aswad sai suka zauna suka tattauna to yanzu ya za a yi da aswad da nabi ya aika da wancan saƙo ga waɗancan matasa fawafaqahum fajtama'u bimra'atil aswad sai suka haɗa kai da matan aswad wa kana al aswad qad qutila abaha saboda aswad ya taɓa kashe ubanta dan dama duk harka ne fa na cin amana fa mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan da ke shigantaka in ka bi su ko sai ga al'amarin cin amana nan da can nan da can to ya taɓa kashe mata uba to kuma al'amarin sai ya zame mata kuma to gashi kuma mijinta to sai waɗannan da annabi ya turo sai suka haɗa kai da ita wa ce wallahi innahu la abghadun nasi ilayya ta ce duk duniya ba wanda nake ki irin shi walakin al-hurras muhiquna bi qasrihi yace to amma dai sojoji kewaye suke da gidan shi sojoji yan balbalin bala'i suna kewaye da gidan shi ba wanda zai iya shiga wanqalabu alaihi albayt fawa'aduha ala zalika wa naqabu alaihi albayt yanda suke sai ta haɗa baki da su cewa duk yanda za a yi to su samu wajen da za su kusa ta wata katanga inda za samu su saɗaɗo su shigo cikin gidan kasan da ɗan gari hakan ci gari wada khala alai shaksun ismuhu fairuz suka shigo da wani mutum mai suna fairuz ya je wajen shi faƙatal aswat yana shiga suka yi arba kawai sa takobi ya sare shi wa ahaza ra'asahu fakhara hawaru tsaur da ya daɗuyen shi sai kuka irin na ɗan maraƙi فابتدار الحراس الباب فقالت زوجته هذا نبي يوحى إليه nan da nan sai ya ji sara bayan waɗannan sai suka ji kuka irin na mai shashekan mutuwa sai masu gadi suka yi cara shigo gidan sai ji ah kuza kuza kuza annabi ne ake mai wahayi hadha nabi yuha ilaihi ana ma annabi wahayi ne falamma tsala alfajar alfijir na ketowa umirul mu'azzin sai suka umarci mai kiran sallah ya kira sallah faƙala mai kiran sallah suna sallah fa <laughs> mun gano wannan da kyau suna sallah fa ni abin da nake so ku gane kan ku ɗauka wanda suka bar addini sun koma kiristanci ne ko sun koma yahudanci ne musulmi ne suke suna sallah azumi zakka haji da komi amma yanzu umarninsu ba daga wa yake ba ba daga annabi yake ba suna da nasu wahayoyin na daban ina fatan mun gano wannan da kyau an ɗiba masa daga cikin mulkin shi ne <laughs> Ko ga sura jahilci ko ina fatan mun gano wannan da kyau <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai kira sallah ce ashhadu anna Muhammadan rasulullah a'a mutanen gari suka ji mai kiran sallah ce ya shaida annabi muhammadu manzan Allah ne wa anna ai halata kazzab ai lahata kuma makaryaci ne ina fatan mun gano wannan da kyau eh mana an an hura begile kenan ku tabbatar da cewa annabin ku ya kwanta dama وكتب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك sabon annabi suka aika da wasiƙa cewa fa an gama da aswad al-ansi fawar da alkhabar min sama ila nabi sallallahu tun kafin wasiƙa ya isa amma wahayi an gaya mai an kashe aswad wa a'lama ashabahu bi qatl aswad al-mazkur sai annabi ya gaya masa sahabbai ta kadarin nan da ya matsa ya radda to fa an tashe shi aiki yau wa wasala al-kitab bi qatl aswad fi khilafati abi bakr radiyallahu anhu wasiqa bata iso ba sai zamanin khalifancin annabi ai abubakar kuna fahimtar wannan da kyau aswad al-ans yana yaman yana wannan gazan. ya tsinke madina daga wajen shi kuma musailama kaman tsakanin shi da madina fa ba nisa fa da kafa zaka je ya mama. shi kuma gaba ɗaya yanke wannan wajen duka kauya wannan da suka musulunta a lokacin wa ra'aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja kashi 90 din suna tare da musailama ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda yake da wani kulli tsakanin shi da annabi kawai sai jonin musailama kawai duk wanda yake da wani kulli tsakanin shi da abubakar ko umar ko wani cikin sahabi kawai shi kenan sai je jonin musailama kawai za mu zo mu karanta ya za ku ci to shine sai yake ta fakana kama akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai sako yazo kamar yadda annabi ya bada labari warawa abdullahi bin abi bakarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala labari yazo cewa abdullahi dan abi bakar ya ce annabi ya ce ya ayyuhan ayyuhan nas inni kadar ra'aytu lailatul qadar shi na ga lailatul qadari summan hastu minni sannan sai aka ɗauke man ita sun manta za'atu minni sai aka janye ta man ita wara aita fi yadi ni na ga waraware guda biyu min zahabin fakarihi tuhuma ya ce daga baya sai na kyamace su fana fahtuhuma sai na hure su faɗara sai suka watsi fa'awwaltu ha hadainil kazzabaini ya ce sai na fassara mafarki na da cewa waɗannan makaryata guda biyu ne sahibul yamama wa sahibu san'a mutanen yamama da mutanen san'a walan taqumu sa'a kiyama ba za ta tsaya ba hatta ya khuruj salasina dajjalan har sai an samu dajjalawa talatin kullum minhu yaz'amu annahu nabi kullum minhu yaz'amu annahu nabi kowanne daga cikinsu zai riya cewa shi annabi ne وكان قتل الأسود المذكور قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم وليلة كافن النبي رسول داري ديني أكش أسود الأنس ina fatan mun gano wannan da kyau kaga wasiƙa ba ta zo ba shine Allah ya gaya ma annabi 24 hours kafin rasuwan annabi suka kashe shi wa kana min awwal min aswad ila an katala arba'ata ashhurin yace farkon bayyanan shi ila an kutila zuwa lokacin da aka kashe shi arba'ata ashhurin wata hudu ne kawai ku kalla ba a wata hudu ya bannan da yayi a wata hudu inda za ka san dama akwai kwantacciya tintin <laughs> ku gano wanda da kyau wata hudu ya bannan da yayi wa amma sahibul yamama amma shi sahibul yamama fa huwa musailamatul kazzab wa sanazkuru khabaruhu wa maqtuluhu fi khilafati abi bakarin radiyallahu anhu mali ce za a yi magana game da shi da yanda kashe shi a lokacin bayani akan khalifancin sayyidina abubakar ne siddiq to kafin mu shiga bayani akan musailama wannan shine dan takaitaccen bayanin da malam ya akan aswadul al tarihin shi na da yawa kuma in so samu ne mu samu lokaci a karanta wa mutane tun daga farko a ƙarshe in ka sa abin da kake za ka natsu mun gano wannan shi sa shi tarihi ko haka Allah madaukin sarki ke zuwa da shi wane ya ce wai bai ganin mutuncin wane ko bai jin mutuncin wani na gaba da shi ko abin da ya kama da haka annaba aka fara ma ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa natsuwa ku da sanin ya kamata da yin karatu mai kyau ko shi zai fitar da mutum daga bala'i in ba ka ba in kai ru yanzu waɗannan musailama da aswad al'ansi tunaninsu sun yi ƙwarin da sun fi ƙarfin siriyayya ga annabi ne ba sun kai yanayin da kawai za su iya nan da nan dangin suka mara musu baya daga haka da haka sai suka yi ta faɗaɗa ga ɓannan da ya a cikin wata hudu ya keta sahun annabi mala ya ce wa fi ayyami abi bakarin a cikin khalifancin sayyidina abubakar ana tsaka kun ga an gama da asodul ansiku akwai burbushin mutanen shi da ba a gama da su ba ga musailama idda'at saja bintul haris bin suwaid at-tamimiyya an sai aka samu saja yar haris is suwaid batamiya ce ita ma ta yi da'awan annabta wata ha banu tamimin ƙabilan banu tamim danginta sai suka bi ta wa akhawaliha da kawunnanta kaf suka bi ta min taglib na ƙabilan taglib kasu abin ko ba yake zama ƙabilanci ko mun gano wannan da kyau ko wa gayyarahum wa ghayruhum da wasunsu min bani rabi'a kalonin abu mamaki nan da nan fa kawai ta samu mabiya wa qasadat al kazzab sai daga to ita ta bayyana yanzu ba ta yi karfi sosai ba sai dai za ta hada kai da musailama mu ga dama yan bid'a haka suke idan suka yi irin wannan to sai su marmaza su duba su wane ne suka fi kusa da su sai ya kokarin yin alliance a yi kokari a hada kai ina fatan mun gano wannan da kyau nan da nan sai ta nufi musailama walamma wasalat ilaihi yayin da ta kai inda musailama yake lishtima a bihi sai ta ce da Allah abin take so tana son su gana su tattauna don a haɗa kai ya kasance da shi da ita duk annabawa ne ana aiki tare kun gano wannan da kyau ko don abin ya ƙarfi faƙala laha sai ya ce mata ab'idi ashabiki yan rakiyanki gaba ɗaya su koma can nesa fa fa'alati sai da kwashi mutane duka suka tafi daga ita sai shi fanna zala ya sauka kan dokin shi wa daraba laha qubba ya mata tanti wa ha bil bukhur ya sa tarabi a cikin wannan tantin wajtama'a biha ya taro da ita ka tattauna wa qalat yace wa qalat sai ta ce lahu ga musailama ma za uhiya ilaika wai kai ko me ake maka wahayi faƙala sai ce yana daga cikin wayin da aka yi man alam tara ila rabbika kayfa fa'ala bil habla akhraja minha nasmatan tas'a min bayni safaqin wa ghasha kun ji ayan farko mun gano wannan da kyau ko <laughs> ana so a yi na annabi ba iya ba kun gane wannan da kyau ku duk hayaniya sai ga dai kai da inda yake sa akwai kwaya alam tara ila rabbika kayfa fa'ala bil hubla akhraj minha nasmatan tas'a min bayni safaqin wa ghasha Wani ka da qur'ani yana da romo irin alqur'ani wannan bai kama da shirme ba ba usulubi san ba usulubi alamtar wai baka gani ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kaifa alabil hubla yanda ya da ciki ma'ana ki hankali zan miki ciki yanzu akhraja minha ya fitar daga gareta nasmatan tas'a da ya ta tafiye shi min bai jawabu magana sai iska bi qalat sai da ce wa ma anzalallahu alayka aidan a'a wannan aya ta yi wani kuma wahayi ne aka yi maka ƙalif ya ce alamtar annala khalaqan nisa'a afwajan waje alar rijali lahunna azwaja fatulija fihinna ilaja summa nakhruju mashi ina ikhraja fayanta jinna lana intaja faqalat <laughs> marguje fassara alamtara wai ba a gani ne nan khalaqan nisaa Allah madauki zarki ya halarci mata wajen daban-daban iri-iri waje alar rijal lahunna azwaja ya sanya maza suka zama su ne mazajen su fatulaji bihinna ilaja su rika saduwa da su yadda suke so summa nakhruju ma shi ina ikhraja bayan an sadu kuma Allah ya fitar da abin da ya so ya fitar yanda yake so fayyanta jinna lana in taja su rika haihuwa eh iri iri a yau a haihu gobe a haihu faƙalat <coughs> sai ta ce a da annaka nabi wai wannan karatu wai wai wai wai wai kai annabi ne <laughs> ina fata mun gane jahili in ya ji surutu sai ɗauka ilimi ne saboda ai bai da abin da zai gane yanzu abubakar da umar da sauran sahabbai da suke katun qur'ani suka ji wannan za su ce a sha da annaka nabi amma jahila irin sa-ja jafa in ta ji za ta ce an yi ne akwai ilimi an zubar da wakafi a wajen nan wai wai kuma ga sa akwai jahilai irin sa-ja da yawa a gari ta ce a kai annabi ne qala sai ce hallaki an ata <laughs> a ah, to ai na gaya muku tun baya <laughs> ya ce ya kike gani ya labarin aure tsakanin da ke kin yadda dama aure na menene <laughs> waye a ci ne za ku kori kari a gindin kanya qalat na'am ta ce ta yadda in dai magana aure ne a ga babban annabi da yake da aure manya manya a ta ce ta yadda kuma ita ma fa musulma ne ba? ta yarda saboda ta ɗauka wai abin kawai balle ne mu bi ka kuna fahimtar wannan faƙala laha sai ce da ita ala qaumi ila ni ki kad huyi lakil marja'i fa in ita fa fil baiti wa in ita fa fil makhda'i wa in salak eh, naki, wa in ita ala arba'in wa in ita bi musallasa bi bi salsalihi wa in shi'ti bihi ajma'u kalmomin batsa ne ina fatan mun ga wannan da kyau isganci ne kawai ku kale shi fa qala zai ce bal bihi ajma'u ya rasulullah tace duk wannan abin da kake so a yi maka na yanayi to za a yi maka ka samu damuwa ya rasulullah fa qala yace bi zalika uhiya ilayya to dama abin da kika faɗa ɗin nan zaki haka aka yi man wahayin shi faƙamar inda ho salafan nan ta kwana uku a wajen shi sun man sarabat ila ƙaumiha sai da koma wajen mutanenta walam ta zalsaja fi a hawaliha min taglib ta gushe wajen kawunnanta suna mara mata baya tana ta tsiya ba hatta na fahun mu'awiya har sai da mu'awiya darkake su ama buyi a fihi a shekaran da aka yi mai mubaya'a fa aslamat Allah ya taimake ta ta musulunta fa aslamat saja hmm, ta kuru sai ta musulunta wa hasuna islamuha ko musuluncin ta yi kyau wantaqalat ila basra ta koma garin basra wa matat biha a can ta marasu mun gano wannan da kyau ko wa fi ayyami abi bakarin a zamanin khalifancin abubakar ne katala musailamatul kazzab to kun ji ni tarihin shi kuma zai fara da yadda ya fara tsiyatakun shi iri-iri Allah kai mu karatu na gaba sai mutane zo su ji man matul kazzab shi ko me shi ma takeice mu karanta kawai akwai sanda zamu zo mu bararraje bayanai a game da su dan ba su kadai ne wanda suke wannan abun ba annabi ya ce talatin ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum